goma ga watan march 1997 wanda ya daidai da uku ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1417 a idan ba a manta ba ba mu gushe ba muna ainihin wato bayanai dangane da al'amuran da suka shafi a karatu a ƙarƙashin littafin hajjatun nabi sallallahu alaihi wasallama kama rawaha jabir ibn abdullah na Muhammad Nasiruddin Al-Albani hafizahullah ya lissafo mana daga cikin abubuwan da ya ce yana so ya nasiha a kai kamar na farko ya ce shirka wadda wajibi ne kafin ka tafi aikin hajji ka ka tsarkake zuciyarka daga shirka domin Allah ba zai karɓi wata ibada daga gare ka ba alhali zuciyarka akwai kafirci ko munafinci ko shirka ko zindiƙanci to shi ne ya ɗan taɓo wannan matsala kaɗan ya magana a kanta shine mu ga cewa wannan matsala ko da yake ba dandalin a fashe ta bane a ƙarƙashin wannan matsala kamar yadda shi ya faɗi amma a ƙashin gaskiya mu a ƙasashen mu muna da buƙatar a tsaya a fashe wannan matsalar saboda matsalar shirka ta waye gari ta zama jini da ɓargo na ainihin mutanen ƙasashenmu don haka wajibi ne sai an bayyana al'amura ɗai-ɗai-ɗai to shine muka kawo bayani dangane da shi tauhidi da bayani akan ainihin karkasuwar shi da kuma ainihin bayani akan kishiyar shi wato ita shirka da kuma bayani akan ita karkasuwar ita shirka ɗin to a daga cikin bayanan da muke yi ne har muka zo magana ainihin akan tauhidin rububiya da kuma yadda ainihin shirka ta shigo mishi to a nan har inda muka ɗauko da muke bayani muka je daga cikin waɗanda suka afka cikin wannan mummunar shirka da kuma wai da awar walittaka a musulunci muka ce kama ainihin ibnu arabi da ibnu sab'in da al'asifu tilmisani da ibnu faru da makamantan haka to sai muka kawo wasu abiyat wasu waƙoƙi waɗanda muka danganta su ga shi ibnu arabi waɗannan abiyat na a sheikh abdulkarim jili shine yake cewa wa aslamtu nafsi haythu aslamani al-hawa waɗannan su na abdulkarim aljili ne shine yake cewa yana sallama wa kanshi ma'ana yana sallama kanshi ga duk inda ƙaunar Allah ta ja shi ma'ana duk inda aka ganshi ya je ko coci ko masallaci ko hotel duk inda ganshi Allah ne ya kai shi to waɗannan ainihin abiyar su ne waɗanda ya kamata a nasaba ga shi abdulkarim aljili amma na ibnu arabi daga cikin su ga su kamar haka inda yake cewa laqad kuntu qabla al-yawmi unkiru sahibi idza lam yakun dini ila dinihi dani laqad sara kalbi kabilan kulle suratin famar'an li ghazlanin wa dairin li ruhban wa baitin li awsanin wa ka'bata ta'ifin wa alwahi tauratin wa mushafi qur'ani adinu bi dinil hubbi anna tawajjahat raka'ibuhu fad dinu dini wa imani kaɗan daga cikin abubuwan da ibnu arab yake faɗi ya ce laƙad kuntu qablal yaumi unkiru sahibi ya ce kafin wannan ranar da in gane addini to da ina yin ina yi wa aboki na faɗa idan addinin shi ya kasance ba irin nawa ba ni da na ɗauka cewa addini kwaya ɗaya kawai za a bi shine addinin musulunci to da ban gane ba ne amma yanzu da na gane to shi kenan sai na ga babu wani faɗa akan haka yace domin laqad sara qalbi qabilan kulli surati yace yanzu zuciyata ta zama za ta iya ɗauka kowace irin sura ta addini kowace irin addini duk ɗaya nake ganin shi fa alligazlanin li ghazlanin wa dairin yace zuciyata za ta iya zamewa wurin kiwo na bareyi kuma za ta iya zama ainihin wato wurin bauta na fastoci waɗanda suke kiristoci yace za kuma ta iya zama wa baitul wa baitul za ta iya zama gidan bautar gumaka wa Ka'aba ta ta'ifi kuma za ta iya zama ainihin ka'aba wurin yin tsawafi wa alwahi Tauratin yace zuciyar shi za ta iya zama ainihin allunan at-taura wa mushafi qur'ani kuma zata iya zama takaddar alqur'ani duk zuciyar shi za ta dauki waɗannan abubuwa masu karo da juna sai ce addinu bi dinil hubbi yace ni addini ne nake yi na kauna duk wanda yake addini ko na iri kauna shi nake an na tawajjahat raka'ibuhu duk inda karabniya addini ta kada yace to wannan faddinu dini wa imani wannan addini na yadda da shi kuma na yi imani da shi to wannan dan misali ne da muka buga akan ainihin wato wahdatul wujudi daga cikin aƙidojinsu na cewa ka yarda cewa duk addinai baki ɗaya ɗaya ne kuma ka yarda cewa wai komai Allah ne to wannan duk ainihin kafirci ne to wannan musibar na daga musibar da mutanen kasashen mu suka fada ciki shi yasa wajibi ne ainihin a tsaya a hazzarar da su a tsoratar da su game da haka Ibn arabi din a cikin littafin shi fususul hikam a shafi na 191 ga abin da ya ce yana yi wa mabiyan ɗariƙa shi gargaɗi ya ce fa'iya ka an ta taƙayyar da akadin maksusin ina gargaɗin ka karka sake ya zan aƙidar ka ƙwaya ɗaya ce kaɗai wa takfuru bima eh, siwahu ka cewa duk abin da ba wannan aƙida ba fa ya futu ka khairun kafirun ce alheri mai yawa zai kubuce maka ya zama aƙida ɗaya kace da ita bal ya futu kal ilmu bil amri ala ma huwa alaihi yace kai ilimi ma wanda ya cancanta ka samu duk zaka yi asarar shi don haka fakun fi nafsika hayuli a zuciyarka abin da ake so shine ka saki zuciyarka ta zan za ta iya daukar komai ai qabilan li suwaril mu'taqidat kulliha ya zama zuciyarka za ta iya ɗaukar dukkan aqidoji fa inna Allah ta'ala ausa wa a'zama min an yahsira aqadin duna aqadin yace domin Allah madaukakin sarki yalwatar shi da girman shi ta fi karfin a ce wai a kudurce shi a cikin aqida ko addini ɗaya kwaya ɗaya sai dai ya zama kowane addini ka ɗauka daidai ne kowace aƙida da suke bi daidai ce na haka sai yake fal kullu musibun duk wani addini da kaga wani yana yi duk wata aƙida da ka ga wani yana bi to ya dace daidai ne wa kullu musibin ma'jurin duk wanda yake koya shiga ainihin wato halin dacewa to zai samu lada wa kullu ma'jurin sa'idun sa'id yace dukkan wani wanda yake mai samun lada zai zan dan aljanna wa kullu sa'idin mardiyun anhu duk wanda ya zan dan aljanna ko zai zama yardaje a wurin Allah to kaji ma'ana har yanzu yana nan yana gina mutane akan cewa karfi suka game da bambancin addini duk baki ɗaya addinai ɗaya ne Allah ya kiyaye to wannan a takaicen takaitawa kenan sai mu ci gaba da ainihin ta'aliqat da muka ainihin wato fara akan wannan matsala da shi a Sheikh Muhammad Nasir Din Albani ya ɗauko mana dama mun yi bayani dangane da shirka da ta shiga cikin ainihin tauhidi na rububiyya muka ce wannan shirka ta kasu ainihin wato nau'i biyu akwai shirkar wanda ke kore Allah ɗin gaba ɗaya ma ya babu shi shine muka buga misali kamar duk irin su waɗannan baki ɗaya akwai kuma shirkar waɗanda ainihin wato sun yarda akwai Allah amma suna haɗa shi da wani to shine aka buga misali kamar kiristoci da makamantan haka qultu wannan littafi da muke karantawa muke yi waɗannan sharhohi daga ciki game da tauhidi da shirka za mu zo za mu bayani akan shi mai littafin ya ce wa yaltahiqu bihi min wajhin ya ce ta wata fuskar kuma to ga wasu irin mushrikan su ma za su haɗu da waɗancan da aka yi bayani shirku gulati ubadil qubur shirkar masu zurfafawa wajen bautar kaburbuka allazina yaz'umuna anna al awliya'i tatasarrafu ba'da al mauti waɗanda suke riya cewa rayukan waliyai suna kai da komowa bayan sun rasu fa yaqduna al-hajat dan haka rayukan waliyai suna yawo duk inda ka sani wai a duniyar nan kuma suna biya wa masu neman su bukatu wa yufarrijuna al-qurabat kuma suna ainihin yaye musu bakin ciki wa yansuruna man ahun duk wanda ya kiraye su za su taimaka mishi wa yahfazuna man iltaja ilaihim kuma duk wanda ya faku gare su to za su ainihin wato kawo mishi gudunmawa wala za bi imahim kuma ya ainihin wato samu kariya da ainihin wato kariyar su fa inna hadhihi min khasa'isir rububiyya duk wanda ya dauki irin wannan aqidar yace na dan ya rasu ran shi yana yawo har in an kiraye shi zai biya maka wata bukata duk wanda ya dauki wannan akida ya dauki akida ta kafirci fa mun fahimci wannan da kyau ko domin waɗannan irin mukaman da aka bai waɗannan waliyan mukamai ne waɗanda sun keɓantu ga Allah maɗaukaki shi kaɗai kama zakarahu ba'dhum fi hadha nau'i kamar yadda aka samu daga cikin malamai akwai wanda suka ambaci wannan a cikin ainihin wato ƙarƙashin wannan nau'i to ka ji kashi na farko kenan ta yadda ainihin wato shirka ta shigo cikin wasu musulmi wajen bautar kaburbuka a je a tsaya akan ainihin kabari ana kai kuka gare shi abin da ake so ka fahimta shine ziyarar kabari ta kasu ɗayan abu uku ko dai ziyarar kabari ta zan kafirci ko ta zan haramun ko ta zan sunna ziyarar kabari inda take zama kafirci shine ka je ka tsaya akan kabarin kowane ne annabi ne ko waliyi ko shehi ka je kana ainihin wato kiran shi kai tsaye ya biya maka wata bukata ƙaulan wahidan kaya aikin da ake kiran shi kafirci mun fahimci wannan da kyau ko nau'i na biyu na ziyarar kabari shine ziyarar da take kasancewa haramun ce ita ce ka ziyarci ƙabarin wani annabi ko shehi ko waliyi ka je ka tsaya kana roƙon Allah wata bukata a wurin kamar masu zuwa aikin maka in ka je ƙabarin annabi sallallahu alaihi wasallama haramun ne ka ɗaga hannu ka ce ya Allah ka biya min bukata kaza ka biya min bukata kaza wannan wurin ba wurin addu'a bane gaba ɗaya wurin yin salati ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama da sallama gare shi abubakar da umar kuma kai musu addu'a amma kai ba za ka roƙe su ba kuma a gurin ma bai halatta ka roƙi Allah ba ba gurin roƙon Allah bane nan iya abin da ake kenan assalamu alayka ya rasulullah kai mishi sallama kai mishi salati sa'annan kuma ka dawo abubakarin ka dawo umar shikenan in ka gama wannan sai ka sa kai sai ka fice ka bar gurin amma har ka daga hannu ka ce manzon Allah ya biya maka wata bukata shikenan yi aikin kafirci har ka daga hannu ka ce ya Allah ka biya min wata bukata a wannan wurin shikenan ka aikata harama nau'i na biyu kenan nau'i na uku na ziyara kabari wanda yake sunna shine in ka ziyarci kabari din ka yi wa wannan kabari din addu'a kamar yadda muka siffanta in annabi ne kai mishi salati kai sallama su Abubakar da Umar kai musu addu'a in kuwa wani ne daban in ka shiga makabarta an ka tashi shiga ta ka kwabe takalman ka sa'annan kai sallama assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimina inna insha Allah bikum lahiquna har zuwa ga addu'i na nau'i nau'i annabi sallallahu alaihi wasallama na karantar idan ka je sai ka tsaya ka fuskanci wannan kabari da ka je ziyara in ka iya gane shi sai kai mai sallama ka kirayi sunan shi assalamu alaika ya fulanu amincin Allah ya tabbata gare ka ya wani sa'annan sai kuma ka juya sai ka fuskanci alƙibla gabas kenan mu anan sai ka yi mishi addu'a sai ka fita daga wannan makabarta in ka yi mishi addu'a za ka hada da dukkan sauran musulmin da ke kwance wurin da sauran musulmi baki daya to abin da yake na ziyarar sunna kenan to amma abin da ya saba wa haka to ko dai zan haramun ko kuma ma ya kai ga kafirci Allah ya kiyaye dangane da ainihin ibnu arabi da ne bayani tun daga jiya har zuwa yanzu farko farkon karatu din nan ga wannan littafi da na fara bayyana muku ran nan musri'u tasawwuf aw tanbihul ghabi ila takfir ibn arabi ka gan shi gashi hoton wannan malami ma aka yi a bangon littafin a cikin wuta saboda malaman duniya baki ɗaya ba wanda ke shakkar cewa ibnu arabi ɗin nan ɗan wuta ne sai wanda ke da siffar ‘yan wuta ga shi hoton shi ga naɗi ga gemu fari fat amma wuta na babbaka shi saboda bi ijma'il ulama cewa ibnu arabi kafiri ne Shi ne malamin ya tambihul gabi faɗakar da wawa ila taksiri, ibnu arabi akan cewa ibnu arabi fa kafiri ne in kai wawa ne baka san kafiri ba ne to ana faɗakar da kai domin za ka ji har ana sa wa 'ya'ya sunayen shi a ƙasar nan sai mutum ya haifi ɗa sai ya sa mishi muhyiddin ibn arabi wai har muhyiddin aka ake mishi laƙabi wai mai raya addini Allah ya kiyaye alqismu sani kashi na biyu na inda shirka ta ainihin shigo ashirku fi tauhidil asma'i was sifati shirka game da tauhidin al asma' was sifat ma'ana shirka ta shigo cikin ɓangaren tauhidin sunaye da siffofin Allah wa huwa ashalu mimma qablahu ita wannan ainihin shirkar da ta shigo wajen sunaye da siffofin Allah mummunar shirka ce amma tana da sauki akan waccan shirka cikin rububiyya wa huwa nau'ani ita ma nau'i biyu ce ahaduhuma tashbihul khaliq bil makhluq kamanta Allah madaukakin sarki da abokin halitta kamar me kaman yaqulu yadun ka yadi ayoyi da suka zo cikin qur'ani game da siffa Allah da sauran sunayen shi abinda ake so ka gudanar da su yadda suke Allah ya ce yadullahi fawqa aidihim kai ma sai ka ce hannun Allah sama da hannunsu sai ka fassara haka to sai batattu sai suka kasu kamar haka wasu sai su ce kwata-kwata kar a ce Allah na da hannu don haka a yi ta'awilin abin a ce ƙarfi don me aka ce Allah na da hannu an kamanta Allah da halitta to ƙarfi ba to ai ƙarfi ma halittu na da ƙarfi in aka ce karfi ashe nan ma an sake fadawa abin da aka gudata ke to dan haka sai ka fada kamar yadda ka Allah ya fada. yadullahi fawqa aidihim hannun Allah sama da hannunsu ko akan hannunsu in wani yake maka yaya hannun Allah yake sai ka ce a'a ba mu san yadda hannun Allah yake ba tunda da yace yana da hannu mun yadda saboda yace laisa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ba abin da ya kama da Allah amma kuma sai Allah yake kuma shi as-sami'u ne mai ji ne kuma albasiri ne mai gani ma'ana ji ba irin na kowace halitta ba gani ba na kowace irin halitta ba mun fahimci wannan da kyau ko to haka kuma sai ka samu wasu su kuma sun koma sun zama almushabbiha masu kamanta Allah da wata ainihin halitta tashi in haka ce yaya hannun Allah yake sai ce yadun ka yadi yadda kaga hannuna haka na Allah yake to wannan ma kafirci ne domin an kamanta Allah da wata halitta wa sam'un ka sam'i sai ka ji irin wannan ya ce jin Allah din kamar jin shi yake wa basrun ka basri idan Allah kamar ido na sai ga suna kamanta Allah da kansu ka siwa'i da aka ce ar-rahmanu alal arshi sawa Allah ya daidaitu akan al-arshi in aka ce musu yaya Allah ya daidaitu sai su ce daidaituwa yadda ka gana daidaitu dinnan to haka haka Allah ya daidaitu sai ce wa huwa shirkul mushabbiha yace wannan shine shirkar da yan kungiyar mushabbiha suka faɗa. masu kamanta Allah da halitta mun fahimci wannan ko wani ma da ya kai kasaita a cikin bata da aka tambaye shi irin waɗannan siffofi sai ya ce duk baki ɗayan cikin halittun Allah wane ne ya fi daraja mutum saboda Allah ya ce walaqad karramna bani adam hakika mun girmama ɗan adam sa'annan kuma to wane ne ya fi kyan sura da diri mutum saboda me saboda Allah madaukakin sarki ya ce wattini waz zaitun wa turi sinin wa hadha al al amin laqad khalaqana al insana fi ahsani taqawi haƙiƙa mun halicci mutum a sura mafi kyawu don aka ce mishi yaya siffa Allah yake sai yake yadda kaga siffan mutum haka Allah yake to wannan duk kafirci ne baki daya Allah kiyaye asani nau'i na biyu ishtiqaqu asma'il lil aliha al batila min asma'il ilahi al haqq tsago gumaka ko alloli na ƙarya suna daga sunan Allah wannan ma shirka ce wajen sunaye da siffofin Allah ma'ana sunan Allah ne sai ka ɗauko wannan suna na Allah sai ka fashe shi sai ka liƙa wa sunan naka abin da kake bautawa wannan ma shirka ne wajen al'asma'u wa sifat qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki yace walillahi al-asma'ul husna Allah na da kyawawan sunaye fad'uhu biha dan haka ku roƙi Allah da waɗannan sunaye waɗannan sunaye da Allah maɗaukakin sarki yace yana da su babu wanda ya san iyakacin su fa ya kamata jama'a su fahimci wannan hadisi ya zo sahihi a cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce allah yana da sunaye guda casa'in da tara wanda ya kiyaye waɗannan sunaye zai shiga aljanna to waɗannan sunaye annabi bai lissafa su ba a san su a jere ba don haka sai ka binciki alkur'ani da sunna ingantacciya in ka iya tattara casa'in da tara ɗin nan to su ne in baka iya ba abin da ya sauƙaƙa maka shi kenan amma lafazin da ya zo a cikin riwayar tirmidhi inda ake lissafawa Allahu ar-Rahmanu ar-Rahim har zuwa 99 ake sawa ƴan islamiya suna hafazewa wallahi kutuba tuba ku sa su daina haddacewa wannan ba hadisi bane sahihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan da kyau ko bai inganta ba don haka munkarin hadisi ne ya saba wa ingantacciyar riwaya dama yadda akan samu ɗaya daga cikin hanyoyin nakara shine a samu mutumin banza ya ruwaito maganar da take ya saba wa mutanen kirki to anan ya saba kuma ma ya yi ƙari akan haka mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka suna na Allah sai dai ka dubi alkur'ani ko ka dubi hadisi ingantacce sai ka ce wannan suna ne na Allah amma kawai kai kintaci faɗi ka ce kana ganin kaza sunan Allah ne misalin da zamu iya bugawa shine kalmar aljalilu daga cikin wannan riwayoyi da aka samu ya zo ciki cewa cikin sunan Allah aljalil aljalilu bai zo a cikin hadisi ingantacce ko cikin nassin qur'ani cewa suna ne ga Allah ba dan haka bai halatta a danganta aljalilu ga Allah ba mun fahimta to ana wata ga wata da in an tashi sai a tafka kuskure sai a sa wa ɗa abdul jalal to jalal kuma girma kenan bawan girma to da aka ɗan fara karatu kuma sai aka yi kwaskwarima jalil ɗin shine suna mushtaqqun min al-jalala. to sai aka da ana cewa Al-Jalil. to in kuma an dawo a tauhidance al Jalil ba sunan Allah bane domin bai zo a cikin alqur'ani ko a cikin hadisi sahihi ba mun fahimci wannan da kyau shi yasa sunan Allah da siffar shi ba irin sunan wane bane balle ka iya kallon wane ka sa mai suna saboda wata siffa ta shi ko ka kimance shi ka sa mishi ainihin wata siffa a'a Allah din nan babu wanda ya taba ganin shi hatta annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba ganin shi ba shi yasa aka ce mishi ko kaga ubangijin ka daren da kai mai iraji yace ban gan shi ba na da ya ga haske to abin da baka gani ba zaka iya kwatanta shi ba zai kwatantu ba za ka iya samun shi suna ba zai yiwu ba don haka sai ka tsaya sai abin da ya zo cikin abin da Allah ya faɗi cewa sunan shi ne ko siffar shi ko abin da ma'aikin shi ya ba mu labari game da shi kuma waɗannan ka'idojin duk an karanta su a farkon littafin muqarrul fiqh wa tajwid wa tauhid duk an karanta a ciki amma a babbakance ba a iya aikatar da su ba a gane ma'anarsu in ba haka ba dan menene ma za a zo ana jayayya da mutum akan cewa aljalili sunan Allah ne ko ba sunan Allah ba bai zo a cikin hadisi sahihi ba dan me za a zo ana jayayya akan alqidamu albaqa'u da makamantan waɗannan duk ba sunaye bane ba sifofi ne na Allah ba mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya kiyaye to shine in ka tashi waɗannan sunaye da ka sani na Allah in za ka yi roƙo sai ka roƙi Allah da su shine abin da Allah yake umarninka da su buƙatunka waɗanne iri ne gwargwadon buƙatunka sai ka ɗibo irin waɗannan sunayen na Allah sai ka roƙe shi misali annabi Ibrahim da ya addu'a wa iz yarfa'u Ibrahim alqawa'ida min albayt wa Isma'ilu rabbana taqabbal minna sai ce innaka antas samiul alim ya ubangiji ka amsa mana sai ce ya Allah kai mai ji ne kuma kai mai ilimi ne ma'ana kana jin abin da muke faɗi ka amsa ya Allah kai mai ilimi ne abin da muke roƙonka ka san shi ka bamu kaga addu'a ta dace da sunan da ya kira sannan rabbana waj'alna ne laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Allah mun tuba ka karɓi tuban mu sai ce ya Allah kai mai karɓan tuba ne kai mai rahama to haka ake so in zaka roki Allah din sai ka zabo sunayen da suka dace da addu'arka shine walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ku roki Allah da waɗannan kyawawan sunaye wa zarul ladina yulhiduna fi asma'ihi ku rabu da waɗanda suke karkacewa game da sunan Allah suke saka shirka a ciki sayuji zauna ma kanu ya amaluna za a yi musu mummunan sakamakon munin aikin da suke aikatawa qala ibn abbas abdullahi dan abbas habarul umma yace Iduna fi asma'ihi yushrikuna ma'ana suna karkacewa game da sunan Allah din nan shine suna shirka game da sunayen Allah wa anhu sammau lata min ilahi daga nan ne da suka sassaka gunkin su suka sassaka gunki sai suka dubi sunan Allah al-ilahu Allahu sai suka jawo daga jikin wannan sunan sai suka sa wa nasu gunkin Allatu Allahu to Allatu wal Uzza min al-Aziz al-Aziz kuma sunan Allah sai suka yago daga jikin shi sai suka sa al-Uzza al-Mannan Allah ne yawan baiwa sai suka sa al-Manata daga sunayen Allah suke tsaga su sa wa sunayen gumakansu na ƙarya to wannan nau'i kenan daga cikin nau'uka na ainihin wato shirka to in ka lura ashe kamar yadda wannan bangaren ya shigo cikin nan na shirka wancan irin wanda su ibnu arabi suke shi ma ya shigo haka kenan domin su kai tsaye ma nasu ya fi muni domin su waɗannan mushirkan larabawa daga sunan allah ne za su ɗan fasa wani abu su sa wa gunkinsu su kuwa waɗannan mushirikan da ke cewa suna sallah suna azumi Allah ne baki ɗaya sunan shi za su ɗauko sai su wa su kansu su ce Allah ne su ce komai ma Allah ne wancan wani bangare ne na sunan suka fasa shi suka yi kwaskwari shi sannan suka sa a su amma suka zan mushrikai da haka ina kuma wanda ya ɗauko sunan Allah ɗin ka cokam ya sa wa wani abu ai shi ya fi cancanta da ya zama mushriki to ga sunan fa birjik a cikin mutanen mu ga sunan zaka ji a ce ai wannan Allah ne ko kuma mutum na shigowa kawai sai shehu ya ce annabuwa ne to shikenan kai ka kakarta ta yanke saka wai an baka annabta daga ran nan kawai kana shigowa ya ce annabiwa ne shikenan sai ga ana ta zuwa ne maka minna yau shehu ya baka annabta alkismus salis kashi na uku na daga cikin ainihin wato inda shirka ta shigo cikin ainihin tauhidi ashirku fi tauhidil ilahiya wal ibada shirka kamar yadda ta shiga cikin tauhidin rububiya ta shiga cikin tauhidin al'asma'u wa sifat haka kuma sai ta zo ta shiga cikin tauhidin ibada shine ibada da ake so ka yi ta ga Allah shi kadai bai da abokin tarayya to sai shirka ta yi tsalle ta shigo nan qala kurtubi qurtubi al-imam al-qurtubi yace aslu shirk al-muharram i'tikadu sharikin lillahi ta'ala fil ilahiyya asalin shirkar da aka haramta ita ce ka kudurta cewa Allah madaukakin sarki yana da abokin tarayya wajen bauta ka kudurta cewa kamar yadda ya cancanta a bautawa Allah haka ya cancanta a bautawa ne wa shirkul a'zam wannan shirka ta fi kowace girma wahuwa shirkul jahiliya ita ce shirkar da mutanen jahiliya suke yi ويليه في الرتبة sharikin Lillahi Ta'ala تعالى في ke biye da wannan ita ce mutun ya kudurce cewa Allah madaukakin sarki na da abokin tarayya a wajen ayyukan shi ma'ana a wajen ayyukan Allah ka kudurce cewa Allah yana da abokin tarayya to wannan ita ke biye da shirka ta ainihin uluhiyya a jiya kuma kamar yadda muka ji malamin ke lissafo mana Ya ce shirka game da rububiyya ita ce kuma ta fi girman muni ma'ana fuskar da ta fi girman muni saboda baki ɗaya mai irin wannan shirkan ma yana tunkuɗa cewa akwai Allah ɗin ne gaba ɗaya ya ce babu shi to balle ma ya kwanta ya bauta mai sannan ya je bauta wani baki ɗaya ya ce babu wani Allah ne gaba ɗaya Allah ya kiyaye sai ce wa huwa qawlu man qala inna mawjudan ma ghayra Allah ta'ala yastaqillu bi ihdasi fi'lin wa ijadihi ya ce kamar mutumin da zai ce akwai wani daban wanda ba Allah ba wanda shi ma ya isa ya ƙirƙiri wani abu ya samar da shi wa illam ya taƙid kaunahu ilahan ko da mutum bai kudurta cewa wannan Allah ba ne inda yake tunanin cewa wani zai iya yin kaza abin da yake kuma babu mai iya yin shi sai Allah ko da bai ce wannan da na ce kaza kaza Allah ba ne a aikace na tabbatar da cewa Allah ne yace haza kalamul qurtubi yace wannan maganar da al-imam al-qurtubi yake kenan malam sai ce wa huwa nau'ani ita ma shirka da ta shigo cikin tauhidi na uluhiyya ta kasabtu kashi biyu ahaduhuma ɗaya daga ciki an ya ja'ala lillahi niddan yad'uhu kama yad'u Allah mutum ya sanya wa Allah abokin tarayya wanda zai rinka bauta shi kamar yadda yake bauta Allah wa yas'aluhu shafa'a kuma ya rinka roƙon ainihin wato wani wanda ba Allah ba ceto kama yas'alullaha kamar yadda yake roƙon Allah ceto kowa ana so ya san cewa Allah ya ce kullillahi shafa'atu jami'an ceto duk baki ɗaya na Allah ne to in ka tashi roƙo karka ce annabi ya cece ka sai ka ce ya Allah ka saka ceto na ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma ka wuce kai tsaye ka ce ya Allah ka cece ni duk wanda kai ɗayan waɗannan ya halatta ya Allah ka cece ni ko ya Allah ka saka ceto na a hannun annabi sallallahu alaihi wasallama amma ka ce ya Allah madaukakin ya annabi Muhammadu ka cece ni ko ya shehu wani ka cece ni ko Allah ya sa ni cikin ceton wani mun fahimci wannan da kyau wani wanda bai isa a ƙididdige shi cikin waɗanda ainihin ake fatar Allah zai sanya ceto cikinsu ba ka afka cikin kuskure mala'iku za su yi ceto alƙur'ani zai ceto annabawa za su ceto bayan Allah da sauran waliyai na gari za su ceto to babu laifi akan ka roki Allah ya saka ceton ka hannun wani bawan Allah na gari to amma ka ɗauko ni wanda yake ƙazami shi kanshin aka ɗaga shi tantagaryen mushirki ne kuma ka zo kana roƙon Allah ya saka ceton ka a hannun shi ka afka cikin hallaka Allah ya kiyaye Wayar juhu kama yarjullaha mutum ya rinka fatar wani alheri kamar yadda yake fata a wurin Allah wa yuhibbuhu kama yuhibbullaha ya rinka nuna soyayya shi da kaunar shi ga wani wanda ba Allah ba kamar yadda yake ainihin nuna soyayya ga Allah wa yakhshahu kama yakhsha Allah ya rinka jin tsoron wannan kamar yadda yake tsoron Allah wa bil jumlati ya yace a takaice dai ka sani da cewa fa huwa an yaj'ala lillahi niddan ya'buduhu kama ya'budu Allah ita wannan shirka da ake magana wadda ta shigo cikin uluhiyya ita ce mutum ya sanya ainihin wani abokin tarayya wanda zai rinka bauta mishi kamar yadda yake bauta Allah wa hadha huwa shirkul akbar yace wannan ita ce shirka mafi girma mun gane wannan ko Allah ya kiyaye asani nau'i na biyu daga cikin waɗannan nau'uka ashirkul asghar shirka wadda take karama ka riya kamar riya wadda take yar kaɗan wata fannu lil makhluq da kuma mutum ya rinka yin wasu abubuwa domin halitta kawai su yaba mishi wa adamil ikhlasi lillahi ta'ala fil ibada da kuma rashin ainihin wato tsarkake zuciya ga Allah shi kadai a wajen bauta kana sallah dan Allah amma kuma so kake ayaba ake ka aiwana wane mutum wajen sallah to duk wannan riya ta shigo ciki bal ya'malu li hazzi nafsihi taratan wani li duniya taratan wani lokacin zai rinka yin ibadar yana fatar Allah ya bashi lada wani lokaci kuma yana fatan ya samu wani abu na duniya wani li manzila wal jah inda al taratan wani lokacin kuma dan neman matsayi da daraja a wurin wasu ainihin wato halitta falahu min amalihi nasibun wa li ghairihi minhu nasibun yana yin aikin don shi ya samu lada kuma ne dan ya samu yabo a ainihin wani wani wanda ba Allah ba wa yattabi'u hadha an الشرك بالله في الألفاظ كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت yana daga cikin riya kamar yadda ainihin wato bayani ya gabata rantsuwa da wani wanda ba Allah ba ko kuma mutum ya ce ni duk garin nan ko duk rayuwata ba wanda na dogara da shi daga wato daga kai da Allah da kai na dogara ko kuma masha Allahu wa shi'ita ma'ana ba abin da zai yi sai abin da kai da Allah kuka so to a irin wannan halin ba a so ka ainihin hada wani da Allah a cikin zamiri daya sai dai ka ce duk garin nan ba wanda na dogara da shi sai Allah sa'an kuma sai kai sai ka ce sa'an amma kaka ce da Allah da kai kayi shirka kenan a wajen lafafi? to waɗannan abubuwa na daga abubuwan da suke wajibi ne mutane su san su su kiyaye su dangane da tauhidi da kuma kishiyar shi wadda take shirka to bayan duk waɗannan bayanai da muka gabatar waɗanda mun gabatar da su ne sakamakon nasiha da shi a sheikh muhammad Nasiru al-albani ya ce yana gabatarwa ga musamman alhazai sai mu dawo cikin littafin nashi hajjatun nabi ya ce fa ya ayyuhal hajj ya kai alhaji wanda za ka ziyarci ɗakin Allah mai alfarma qabla an ta'zima alal hajji kafin ka ɗauki niyyar yin aikin hajji yajibu alaika wujuban ainiyan an tubadira ila ma'rifati tauhidil khalis wajibi ne kai gaggawa wajabcin kuma wajabci ne akan ka kai ɗin nan da zaka je aikin hajji kai gaggawar sanin tsantsar tauhidi wa ma yunafihi min shirki da kuma ka san shirka wadda ita ke kore ainihin shi tauhidi din don in ka san tauhidi kuma baka san shirka ba za ka iya afkawa cikin ainihin shirka din kenan to yaya za a yi ka san tauhidi tsantsar shi yadda yake za ka bi shi ka san shirka hakikanin ta yadda za ka guje ta sai a shekul alamatulmuhaddis muhaddis ya ce wa zalika bi dirasati kitabillahi wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wannan zai yi ne ta hanyar koyan karatu a cikin littafin Allah da kuma sunna annabin shi sallallahu alaihi wa sallama fa inna man tamassaka bihi ma naja domin duk wanda ya riko da alqur'ani da sunna zai kubuta wa man hada anhu ma balla wanda duk ya kauce wa alqur'ani da sunna wannan mutum ya bata wallahu almusta'anu Allah madaukakin sarki ya taimake mu Ka ji nasiha ta farko kenan daga cikin nasihohin da Ash-Sheikh Al-Albani yake maka ya kai Alhaji ka tabbatar da cewa shirka da makamantanta da tauhidi da abin da ke da alaka da shi duk baki ɗaya ka san su ita shirka za ka santa ne dan ka guje ta alimtu sharra la li sharri walakin li tawqihi mawaki yace na san sharri ba dan in yi shi ba amma dan in san yadda zan guje shi Huzaifatu ibn al-Yamani ɗaya cikin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama yace kowa na tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallama alkhairi yace amma ni kullum aka zauna makaranta sharri nake tambaya me yasa sai ya ce saboda in san yadda zan guje wa sharri din to ganin haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Huzaifatu ya fashe mishi sirri game da munafikai wana da ka ganshi din nan duk kai da komo da ka ga ne munafiki ne wana munafiki ne wana munafiki ne wana munafiki ne shi yasa Huzaifatu ibn al-Yaman na ɗaya daga cikin sahabban da annabi ya keɓance da wani sirri shi yasa ake mishi kirari da cewa sahibu sirri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda yake abokin sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan munafikai waɗanda kowa bai san su ba shi Huzaifatu ya san su annabi ya kira shi ya ce wani munafiki ne wani munafiki ne wani munafiki ne to zamanin sayyidina Umar sai Umar ya kira huzaifa ya Huzaifa ina gama ka da Allah ina cikin munafikan da annabi ya lissafa maka sai ya ce baka ciki yace amma daga yau kada wanda ya sake min tambaya irin wannan domin in aka yi rashin sa'a wanda aka lissafa ya tambaya aka ce kai kana ciki sai yasa sa hannu ke ya ce shi dan me za a ce shi munafiki ne kuma shi ya tambaya mun fahimci wannan da kyau ko jama'a to shi yasa wajibi ne ka san tauhidi wajibi ne ka san shirka to amma waɗannan matsaloli na daga matsalolin da ke da wahala a cikin kasashenmu saboda a ƙashin gaskiya an afka cikin ainihin shirka mai zurfi an afka cikin kafirci wanda yake ba shi da yadda za a iya kwatanta shi ma to don haka wajibi ne malamai su tsaya su bayanai dalla dalla game da tauhidi game da shirka kuma wannan littafi da muka ɗauko waɗannan bayanai game da tauhidi da shirka tun daga wannan rana da muka fara waɗannan bayanai ba fa littafin wani bane littafin taisirul azizul hamid ne sharhu kitabit tauhid ma'ana littafin jikan Muhammad ibn Abdul Wahabi wanda sakamakon wannan dattijo mu dinnan yan izala ake ce mana wahabiyawa in baka san abin da yasa ake ce mana wahabiya ba dalili shine wani bawan Allah ne mai suna Muhammad dan Abdul Wahabi ya taso a kasar Najd wadda kasar Najd yanzu tana cikin kasar Saudi Arabia tana yankin kasar Riyadh Muhammad ibn Abdul Wahabi baban shi malami ne na ɗarika ya tashi ya karantar da shi karatun alkur'ani ya karantar da shi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da shi fiqhu tunda suna bin mazhabin Hanabila ne Ahmad ibn Hanbali ya karantar da shi ya karantar da shi lugal arabiya ya fahimci ilmomi fannoni daban-daban sai da ya girma sai waye gari sai ga kuma uban na ɗariƙa sai ga wannan ɗariƙa da baban shi yake kuma ya saba karatun da ya koya mai Qur'ani da hadisi to me kenan sai haƙƙin nasiha sai ya samu mahaifin nashi ya mishi nasiha ai wannan abubuwa da kake ya baba ba daidai bane kaza kaza shikenan sai gaza fahimtar shi faragibun anta an alihati ya ibrahima ko to shikenan kuma a abubuwan da muke tinka ban a haife ka kuma kake kyama sai ce ai abin da na gwada wannan ɗariƙa da a ce alkhairi ce kamar yadda duk kake ta mutanen ƙasar nan ai da ka bani kamar yadda kake ta mutane ɗariƙan nan da a ce alkhairi ce da ka bani domin na san ni zaka fi so fiye da kowa don ni ne ɗanka na fari babba ka koya min qur'ani na haddace kafin in balaga na san hadisi na san fiqhu na san larabci na san tafsiri fannonin ilimi daban-daban ya aka duk baka bani waɗannan abubuwa ba sai su kaje kana ba su ni kuma ka bani qur'ani da hadisi ashe shi yafi falala dan Allah da bai faɗi gaskiya ba mun fahimci wannan da kyau ko to asalin mas'alar da ta faru kenan shi kenan suka samu rashin jituwa da shi da mahaifin shi Allah ya takaita rayuwar mahaifin bai daɗe ba sai Allah ya ɗauki ran shi Muhammad ibn Abdul ya ci gaba da da'awa ya ci gaba yana yaɗa addinin musulunci a lokacin sarki Su'ud, wanda sakamakon kakan su Fahad kenan yanzu wanda sakamakon shi ne yake cewa ƙasar Saudi Arabia sarki Su'ud shi ne suke sarauta sai shehunan ɗariƙa suka zo suka kawo ƙara wannan yaro yana zuwa yana kafirta mu yana zagin waliyanmu yana tonan asiri yana kaza sai Muhammad ibn Abdul yana zaune a gida sai sarki ya aika yana neman shi da ya zo sai ya ce sun kawo ka manyan gari manyan malamai shehunnai sun ce kana zagin su kana kafirta su me zaka ce sai ce abin da nake so shine ka tara ni da ni da su a gaban ka, tunda kai ba jahili bane ka zan alkali a gaba tsakanin ni da su duk baki ɗayan abubuwan da suke yi su kawo dalili abubuwan da nake faɗi game da su ni kuma na suka an kawo dalili kai da kake sarki kuma kake mai ilimi ka zama ka alƙalanci a tsakanina da su wanda dukke da gaskiya daga cikin mu ka goyi bayan shi wanda duk ba shi da gaskiya kuma ka tabbatar da cewa za ka hana abin da yake yi ya ce abin da nake kenan abin da nake so kenan sarki tun da zuciyar shi a wanke take gaskiya yake nema sai ce wannan mai sauƙi ne ka je ka dawo ya tattaro waɗannan shehunai ya ce na kira muhammad ibnu abdulwahabi amma ga jawabin da ya bayar me kuka ce sai suka ce a ah, ya za mu taru mu da shi ya za a yi kaza kaza kaga shi kenan ma'ana dan me ba za a taru a tabbatar da gaskiya ba wai sai dai a bar al'amura a dukunkuna haka a ta cutar mutane to shine Muhammad bin Abdulwahab ya dawo wurin sarki Saudi shine yake mishi bayanin kaji kaji yadda muka yi yace to wannan ya nuna akan ƙarya suke kenan dan da akan gaskiya suke duk baki ɗayan su sune manyan malaman garin nan ni kuma ni kadai kuma ina yaro dan me za su ki zama da ni a zauna mai gaskiya a tabbatar makaryaci a rushe ƙaryar shi gaskiya ta tabbata ya ce to ai sun ce a'a ya ce to tun da haka ne ya nuna abin da suke a kai ƙarya ne abin da nake kai gaskiya ne ya ce kuma kai sarki ina baka shawara ka taimake ni akan mu taimaki addinin Allah Allah zai dawwamar da mulkinka in ba haka ba Allah zai tarwatsa mulkinka shikenan sarki Su'ud ya karɓi wannan nasiha aka kiraye su ko dai ai zama da ku da Muhammad ibn Abdul Wahhab ko kuma in ba za a yi wannan zama ba shikenan an kashe ɗarika a cikin jaziratul Arab suka ce to su yanzu an hana su yin addini kenan aka ce ba a hana ku ba amma ga yadda za a yi a zauna suka ce a'a yace to daga yau babu sauran ɗariƙa daga ran nan Allah ya kashe ɗariƙun sufaye a ƙasashen Saudi Arabia da yankinta to shi yasa zaka ga duk inda ɗan ɗariƙa ya kai ya komo ba shi da ƙasar da zai zaga sai Saudi Arabia duk inda ɗan shi'a ya kai ya komo ba shi da ƙasar da zai zaga sai Saudi Arabia wannan Muhammad ibn Abdul Wahhab shine aka ba aka kewaye duniya aka ɓata shi duk wanda ya zo ya ce abi Allah shi kaɗai sai a ce wannan ba wahabiye ne tare da cewa in nisba za a yi wanda ya zo da wannan abu sunan shi Muhammad aiko to da an aka je sai a ce wani mutum ya zo da wani addini sunan shi addinin Muhammadiyya ah, a to aka faɗi haka ai zai bi a to tunda sun ga cewa an an faɗi haka ba za su samu mashiga ba to ya za su yi shine sai su ce ai wani ya zo da addini sunan shi wahabiyanci sai suka ɗauko sunan mahaifin shi Abdul Wahab sai suka danganta abin da ya zo da shi gare shi shine Mulla Umran yake cewa in kana tabi'u Ahmadin mutawahhiba fa ana al bi annani wahabi yace in dai mabiyin Annabi Muhammad sau da kafa shine ba wahabi yace ni dinnan ina tabbatar da cewa ni ba wahabi ne an fi sharika anil ilahi falaisali li rabbun mutafarridil wahabi yace ina kora duk wani abokin tarayya in ba Allah guda ɗaya wanda yake alwahabu mai baiwa ba ba ni da wani ubangiji haka ya waka wajen baitittika guda goma sha to idan mun fahimci wannan da kyau jama'a za mu gane cewa ashe haƙiƙanin gaskiya in ta bayyanar wa mutane sai su ɗauko wani suna sai su ɓata ta da shi don me don wai mutane kaɗai su gaza fahimtar wannan al'amari an gane wannan ko to shine zaka ga cewa mutanen kasar Turkiya musamman waɗanda yanzu zaka ga suna ta ta fai suna turo wa matasa zaka ga suna sukar ɗariƙu ai zaka ga suna sukar Muhammad ibn Abdul Wahhab da ibn ibn al-Qayyim da ibn Taymiya da al-Amir sanani da makamantansu duk waɗannan baki ɗaya in tsakani da Allah za a bincika abin da ke cikin littattafansu mana amma in suka faɗa maka sharri game da Ibn Taymiya sai ce amma karka sake ka karanta littafin Ibn Taymiya ashe ƙarya suke kenan da in suka faɗi sharri sai suke duba littafin shi to ana nan sai aka samu wani babban malami mutumin ƙasar magarib sai ya je aikin hajji ya dawo wanda manya-manyan malamai ne na ɗariƙa da ya je aikin hajji ya dawo sai ya samo littafin fathul majid littafin fathul majid da ya samo wannan littafi da ya karanta abin da ke cikin wannan littafi baki ɗaya sai ga ashe abin da shehunansu ke gaya musu game da ibnu abdulwahabi ƙarya ne to amma sai ya ce bari ya gwada kai sun basira waɗannan shehunai nasu shin wai sun ma karanta wannan littafin tukuna suke sukar mai littafin ko kuwa kiyayya ce kawai ta kunne ya gaji ya kaka da ya samo littafin fatihul majid din sai ya ga bangon shi gaba ɗaya duk sai ya farkon duk inda sunan muhammad ibn Abdullahi yake sai ya yage shi da ya sai ya samu shehun shi a garin su yace ai ala ta malam ga wannan littafi na je aikin maka ne suka bani shine na kawo kuma manyan malamai a duba min a ga gaskiya ne ko kuwa shine bai wannan malami malamin yayi nazarin littafi tun daga farko har ƙarshe yace ai baki ɗaya a musulunci ba a rubuta littafin da ya bayanin tauhidi kamar wannan ba sai yace to wannan littafi malam yace shine littafin da Muhammad ibn Abdul Wahhab ya rubuta jikan shi sharhi yace shine Fathul Majid sai malamin ya faɗi ya sujuda ya tuba ga Allah a da yana ta propagation yana ta yada jita-jita cewa a guji wannan littafin ashe bai ma taɓa ganin shi ba to wallahi in ka lura mafi yawancin mutane masu yawo da tsegumi haka suke wani bai ji ba bai gani ba kawai shi ma kunne ya girma kaka ne sai zai ci gaba da tsorarwa jama'a mun fahimci wannan da ke ko to muhammad bin abdulwahab shine zo yi wannan littafi kitabu tauhidi da ya littafin sai wannan jika na shi a sheikh suleiman ibnu abdullahi ibnu abdulwahab dama shi ibnu abdulwahab da ya haifi ƴaƴayen shi shi muhammad din sai zauna ya ta karantar da abiban shi a gida mutanen gari duk sun yi mishi jafa'i kowa ya ki sai zauna ya ta dura wa ƴaƴan shi karatun sai suka tashi sai Allah ya zuba albarka a gidan duk baki ɗaya 'ya'yan shi suka haddace Qur'ani duk wanda ya tashi jikan shi sai haddace Qur'ani cikinsu sai aka samu wannan a Sheikh Sulaiman da ya taso yana shekara talatin da biyu shine sai ya ɗauki wannan littafi na kakan shi Fathul Majid shine ya sharhin shi kana ganin littafin kitabut tauhid din dan karami ne haka amma kana ga da ya dauka sai da ya mai da shi sharhin shi gashi na mujalladi guda ya mai da shi taysirul azizul hamid to yana cikin wannan sharhi don matashi ne shekara talatin da biyu zuwa da uku yana cikin wannan sharhi sai aka samu ibrahim basha ɗaya daga cikin sarakunan ƙasar turkiya na wancan lokaci azzalumai waɗanda ke bin ɗariƙun sufaye sai ya shigo garin jir'iyya garin nasu kenan ya ci garin da yaƙi sai shehunan ɗariƙa waɗanda suka ainihin rage a wannan ƙauye sai suka kawo ƙara wannan matashi gashi ya buwaye mu yayi kaza yayi kaza madadin a zauna a bincike mana shikenan aka kama a Sheikh Sulaiman yana matashi yana shekara 33 aka kai shi makabarta aka yi ragar da naman jikin shi aka harbe shi da bindiga wannan sharhi na taifir bai gama shi ba zuwa babin da ke magana akan hukuncin hoto a musulunci zai shiga wannan babin kenan suka kashe shi to shine sai ɗaya jikan na Muhammad ibn Abdul Wahab mai suna Abdulrahman shi kuma sai zo sai ya ɗauki ainihin wannan littafi na taifir ya rairayo wasu abubuwa masu muhimmanci shine wannan fatihul majid da kake cewa kake jin ake cewa fatihul majid jikokin shi ne suka yi sannan ma'ana sharhi na farko tafsirul aziz al-hamid a sheikh suleiman yi shi sharhi na biyu shine fatihul majid a sheikh abdurrahman a sheikh abdurrahman din nan sai ya sake yin wani sharhi din ya sake rere fatihul majid sai ya sa mishi qurratu uyunil muwahhidina mun fahimta ko to waɗannan littattafai na muhammad ibn abdul me ya hana a ɗauke su a karanta su a ji abin da ke ciki tukuna sannan za a kyamata a kyamata to kun dai ji bayani akan tauhidi da shirka din nan duk baki ɗaya da muka gabatar daga cikin wannan littafin ne menene kake musu a ciki tsakaninka da Allah mun fahimci wannan to abin da muke so kenan duk sa'an da aka ce ya yi magana kaza sai a ce a kasar ne a kawo mana kasar din mu ji tukuna ai da Hausa ake magana muna ji a kawo mana mu ji tukuna wane ya faɗi kaza ame a littafin shi a kawo mana littafin mu karanta tukuna a ai babu littafin to babu kai ina ka samu ka karanta inda ka samu ka karanta din nan je ka kawo mana mu karanta sannan mu gani kunne ma yana kuskuren ji balle ainihin karatu da ido kunne fatawa ce aka bayar malami ya zo yana fatawa malam ina hukuncin susa a sallah sai ce susa bata lalata sallah sai wani ya je ji kaset din bai ji daidai ba sai je ce ai malam ya ce tusa ba ta warware sallah susa aka ce susa ba tusa ba Allah kiyaye to shine a Sheikhul Albani ce to wajibi a tsaya a gyara zuciya daga shirka sannan a tafi hurumi a aikin hajji Allah ya karba asani abu na biyu da Sheikhul Albani yake mana nasiha at-tazyinu bi halqil lihya wasu sukan yi ado ta hanyar aske gemu gemu din nan sai ka ga mutum yana aska gemun shi kuma gashi wai zai tafi aikin maka to ko za ka je aikin maka ko ba za ka je aikin maka ba haramun ne ka kankara gemu to balle kuma za ka tafi aikin maka ka fuskanci Allah cikin saban shi wa hadhihi al-ma'asiyah min akthar al-ma'asi shuyu'an bayna al-muslimina fi hadha al-asr yace wannan musib wannan ainihin saban Allah na daga cikin mafi yawan saban Allah da ya yadu a tsakankanin musulmi a wannan zamani na aska gemu kenan bi sabab istila'il kuffari ala akthar biladihim saboda samun damar da kafirai suka yi suka haye mafi yawancin garuruwan musulunci mafi yawancin garuruwan musulmi da musulunci kafirai sun mallake su ka duba ka ga wata ƙasa ce yau ta musulunci wadda yake ba a ainihin samu kafirai sun mallake ta ba in ba kamar ƙasar saudi arabia ba ƙasar afghanistan to wata ƙasa ce tura ba su shige ta sun mallake ta ba to shi yasa shigar su din nan da suka yi sai suka bi duk sai da suka lalata duk wani abu da aka gada na musulunci wa naqalihim hadhihi al-ma'asiya ilaiha sannan suka dauki wannan sabon Allah suka kai zuwa ga kasashen musulmi wa taqlidil muslimina lahum fiha ma'ana hayhi sallallahu alaihi wa sallama iyahum an zalika da kuma ainihin koyi da musulmi suke yi wa su kafirai din game da ainihin aske gemu din tare da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana su musulmi aske gemu sarahatan fi qaulihi alaihi salatu wa salam ƙarar annabi ya fito a cikin jawabin shi ya ce khaliful mushrikina ku saɓa wa mushrikai Ifau shawari ku rinka datse gashin baki wa aufu allahi gemu kuma ku rinka barin shi ya sake gashin baki ba a aske shi sai a sa almakashi sai a daddatse shi amma gemu sai a bar shi cikakke shi kuma ba a daddatse shi sai a bar shi cikakke tun daga saje har gemu shi ake kira gemu a shar'anci mun fahimci wannan da kyau ko وفي رواه الشيخان البخاري ده مسلم كرويت وانا حديثي وفي حديث آخر أتكن وانا حديث دبان النبي صلى الله عليه وسلم يتي وخالفوا أهل الكتاب كساقا ويهودا ودا كريستوتي دون سو باسا أسكي باسا برين جيمونس kuma su ma Yahudawan da Kiristocin inda za ku gane ƙarya suke yi a cikin wannan aska gemu da suke duk inda za su yi hoton annabi Isa a ce za ku gan da gemu duk inda za su yi hoton wani babba cikin mutanensu su za ku gan shi da gemu to amma su kuma sai su aski. duk inda za ku ga wani babba annabi isa ne ko wane ne sai ku gan shi da manyan riguna da kaya na mutunci su kuma sai su zanzare ashe wannan abin ma ya nuna ya saba wa addinin nasu Allah ya kiyaye su ma an bid'a ne kenan a ciki dama Allah ya ce wa da Oha, ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah ma ra'awha haqqa ri'ayatiha rahbaniya kiristoci su suka fara kirkiro ta fasto ya zauna ya ce ba zai aure ba fa roma bai da mata Allah ya ce su suka kirkiro Allah ya ce mu ba mu shar'anta musu ba wai sun yi haka ne domin neman yarda Allah sai kuma suka kasa kiyaye wannan abu yadda ya kamata a kiyaye me Allah yake nufi akan wannan misali ya bayyana ga duk mai bincike game da addinin Kirista yadda Reverend Fada baya aure Reverend Sister ba sa aure to wai in kai wani saban Allah a coci to shikenan kai Reverend Fada sai ka samu wata Reverend Sister sai kai zina da ita wai ka fara kenan <laughs> Allah ya kiyaye وفي هذه القبيحة عدة مخ... عدة مخالفات الشيخ الألباني يتي game da wannan mummunan aiki na aske gemu akwai saban Allah masu yawa a ciki al'ula saban Allah na farko mukhalafatu amrihi sallallahu alaihi wa sallama sarih bil ifa'i aske gemu din saɓa saba umarnin manzon Allah ne kai tsaye da manzon Allah ya umarni cewa a bar gemu ya sake mun fahimci wannan da kyau ko asaniya sabo na biyu a tashabbuhu bil kuffar aske gemu kwaikwayon kafirai ne A Salisa, sabo na uku taghyiru khalqillahi fi fihi ta'ati shaytani fi qawlihi aske gemu din nan canza halitta Allah ne wanda Allah madaukakin sarki wanda ainihin wato a cikin wannan canza halitta akwai ta'a ga shaiɗan. game da maganar shaidan kama Allah ta'ala zalika anhu kamar yadda Allah ya bada labarin ga abin da shaidan yace wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallahi shaidan yace wallahi tabbas sai na umarce su kuma sai sun canza halitta Allah shi yasa ka aske gemun ka ka canza halitta Allah ne da Allah na nufin a ganka babu gemu to da sai ya barka ai da aka haife ka ba a haife ka da gemu ba to haka Allah ya so ya ganka a lokacin da ka girma ka balaga gemu ya fito maka to wannan lokaci kuma haka Allah ya so ya ganka mace kuma da Allah ya so ya ganta gaba ɗaya babu gemu sai yau ta babu gemu ita kuma ita kuma gemu na fito mata to ya saba wa tsabi'a kenan dole ta kankare shi kai kuma gemu ya fito maka to dole sai ka bar shi mun fahimci wannan da kyau ko jama'a arradi'a abu na hudu wanda yake ainihin a cikin wannan na aske gemu din wanda ya shafi saban Allah at-tashabbuhu bin nisa kwaikwayon mata ne kai matarka haka ba gemu kai ba gemu to kwaikwayon mata ne aske gemu din wa qad la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama man fa'ala zalika manzo Allah kuma ya la'anci wanda ya kwaikwayi mata wajen tufafin su ne wajen shiga ne duk abin da ya zama mata suna yi da namiji da na mace da bambanci kaje kana kwaikwayin irin na mata ma'aikin Allah ya ainihin yi la'anta akan haka Allah ya kiyaye to shi yasa abun kunya ne kai ba matarka ba gemu kuma kai ba gemu ita haka Allah halice ta ta dace amma kai kuma babu gemu kullun haɓarka tana hannun wanzami kullum hannunka kana susa kaikayi da kuraje ya dame ka jaza'an wifaqa saban Allah kai dan haka kurajen su ma suka fi so su azabtar da kai sai yace wanzur tafsila hadha al-ijmal fi kitabina al-shaykh al-albani yace wannan magana da muka yi ta a dunkule in kana son ka ganta dalla dalla ka duba littafin mu adabiz zifafi fi sunnati al-mutahhara ladubban yadda ake tarewa a cikin sunna mai tsarki wannan littafi gashi na zo mana da shi kun ga misalin shi yaya ake tarewa ba auren ba tukuna tarewa din nan to da za a ɗauko wannan baki ɗaya za ka ga cewa al'amarin sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ladubban da shari'a ta tsara yadda ake tarewa a cikin sunna mai tsarki ran da aka kawo maka amaryarka ba fa samari ne za su kai ka ba a je a ɗauke ka a ɗauke ta a wurga ko kan gado tana kudindini ana cewa haba munafuka warwarewa zaki kai la ilaha illallah wallahi da an yi maguzanci fa jama'a kuma wai da sunan musulunci wallahi sai dai gafara Allah a kawo ta aje ta a tsakar gida a wani su dabaru da ake yi yadda wai za a gane ɗa namiji bai taɓa kwanciya da ita ba idan aka inna lillahi wa inna allahumma afwan Allah ya fi mana wallahi tallahi an tafka kuskure a ƙasar nan wallahi alazimi malamai da basu karantar da mutane addini ba sun cuce su wai sai a samu wani farin kyalle sai a ɗora akan gadon amarya fari ne kar in suka kwanta da daddare in ya sadu da ita in jini ya fita to ya nuna alamar ita tabbatacciyar budurwa ce mijin ne ya fara taba ta shi yasa har ya ji mata rauni ga jini ya fita duk baki ɗaya in tudun waɗannan ne sai an kewa miciyan nan da kyalle in gari ya waye ga maroƙi na kirari ana kiɗa in muciya ne duk sai an kewaye <laughs> a doka ku ce tudun wada kawai dan haka na ce mu ma <laughs> to yanzu wannan jama'a ba maguzanci bane maguzanci ne ba haka sunna ta ce ba abinda sunna ta ce in aka kawo ya ɗakin miji ɗin nan to shikenan kowa ya fita ya ba ku wuri kowa ya tafi a samu mata ne ko maza ko ubanta ma ko kanin ubanta ya kawo ta shikenan kawai a tafi ba wani biki ba hayaniya kai kuma kana shigowa ɗakin sai ka sa ta ta alwala kai ma sai kai alwala shikenan sai ku yi sallah raka'a biyu tana bayan ka kana gabanta sai in tana cikin jinin al'ada kai sai kai sallar raka'a biyu in ba ta cikin jini sai ka ainihin yi sallah din tana bin ka in kuka idar da wannan sallah raka'a biyu sai ka dafa goshinta da hannunka na dama ka yi addu'a bismillahi allahumma inni as'aluka min khairiha Allah ina roƙonka ka haɗa ni da alherinta wa khairi ma jabaltahu alaiha da alherin duk da ka tara a kanta ka haɗa ni da shi wa a'udhu bika min sharriha Allah ka tsare ni daga sharrinta wa sharri ma jabaltahu alaiha da sharrin duk da ka tara a kanta malamai suka ce wallahi in ma asiri ne wani ya mata duk ma abin da take ɗauke da shi na sharri ya karya a wannan addu'ar to amma an zo duk ba a yi waɗannan ba dama aure ne aka yi na gwagwarmaya ka buge wannan ka buge wannan ka buge wannan kowanne ya tafi wurin bokan shi wannan ya danno asiri wannan ya danno asiri shikenan sai a ce daga yan aure kuma ta burkuce ba gashi yana ta faruwa ba to kun ji makarin duk waɗannan makircin sa'an nan sai ka juya kai mata nasihohi da makamantansu sai me in aka zo kwanciya baki ɗaya kun hau gadon ta yi tasbihi kafa talatin da uku, takbiri uku, ma'ana subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar tara kenan sannan la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir duk abin da ya take nema a gidan miji ta rasa wannan ya fiye mata shi Fatimatu Zahra yar gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta ce ya Manzan Allah ya Aliyu na ji labarin babana an kawo mishi bayi me zai hana ka je ka karbo mana baiwa ɗaya ta zo ta ɗarin taya na aikata aikatan gida kaga hannuna diye kanta yar gidan Manzan Allah tana zama tana nika hannunta yayi kanta yanzu baban ke ko kansila ne shi kenan amma yar gidan Manzan Allah hannunta di yayi kanta tana warin hayaki duk tayi duhu tare da cewa duk ƴaƴan shi babu wanda ya kama da Manzan Allah daidai wa daida kamar kamar Fatima wata ran ta zo gidan ta juya za ta tafi sai Aisha ta fashe da kuka sai Fatima ta wayoyo lafiya sai ta ce wallahi shan kwanan nan da kika kai sai kika tuna mini manzon Allah iri daya to shine ta je Aliyu ka tafi Aliyu ya tafi sai je sai ji kunya sai ita ce ki je da kanki ai babanki ne da ta je ita ma sai ta ji kunya annabi ya ga tana kewaye kewaye lafiya Fatima sai ta ce ana zo gaisuwa ne sai ce to ya sauri ki koma ɗakin mijinki ƙarshe dai shine ainihin ta zo ta turo aliyu din nan aliyu da ya zo ya faɗa annabi ya ce in koya muku abin da ya fi haka alheri suka ce eh shine ya ce in kun zo kwanciya tasbihi 33 tahmidi 33 takbiri 33 cikon na ɗari la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yace wannan ya fi alheri fiye da wannan bawa da take nema injin markaɗe ne ko menene na agushi duk wannan ya fiye mata alheri jama'a mun fahimci wannan da kyau to yar gidan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama kenan to in aka yi wannan ladabi din in aka zo jima'i dama an karantar da ita ina malaman islamiyya masu koyar da mata duk wajibi ne yan mata din nan a ware musu aji na musamman a rinka koya musu zaman aure wallahi arna a kudu har mace za ta zauna tana koya wa yadda irin yadda za ta yi wa mijinta ta kwantar mai da hankali mu kuwa nan sai a samu wata tsohuwa ta ce to shekara biyu ka in ji labari wai shekara biyu ka ta ji labari wai ka ta ji ta haihu shekara biyu saboda haka sai ka je duk wannan danki da aka yi sai kun cifar da shi a daren zifafin nan ana turereniya to amma an koya mata ladabi tana zuwa shikenan ta baiwa mijinta dama shikenan me za a yi addu'a bismillahi Allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitana ma razaqtana da sunan Allah ya Allah ka nesanta mu daga shaidan arzikin da zaka ba mu nada Allah ka raba shi daga shaidan annabi ya ce in Allah kaddara za a samu wani ainihin albarka da a wannan jima'i shaidan ba zai cutar da shi ba sannan yana daga cikin sunna kuma lokacin nan da ainihin wato bayan da aka kawo ta ɗin ka shigo ɗaki abu na farko ka fara gabatar mata da nono ko wani abin sha haka ka sha sannan ka bata ta sha dan tsire ne dan balango abin da ya samu dai na kwaɗayi sai a ci tukuna sannan ai wannan addu'a duk wannan shine abin da Sheikhul Albani ya tattara mana ainihin a cikin nan wannan adabu zifaf mun fahimci wannan da kyau ko jama'a Allah ya shiryar da mu saboda kasancewa kurewar lokaci za mu saurara nan mu saka kasar na biyu wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik